الذي حكم فأحكم وحلل وحرم أحمده على ما عرف وعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أقسم بالله أحلف بالله والله وبالله وتالله والذي نفسي بيده هذه جملة من صيغ اليمين التي تجري على ألسنة الناس حين إرادة اليمين وتأكيد الأمور أيها المسلمون اليمين عظيمة في الدين يركن إليها القضاة عند عدم البينة ويتراضى بها الناس عند الخصومة وتتردد في معاشرات الناس ومعاملاتهم وهي توكيد الشيء بذكر اسم الله أو صفة من صفاته على وجه مخصوص واليمين مشروعة فقد أقسم الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه كقوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون وهكذا أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال مختلفة واليمين يختلف حكمها باختلاف موضوعها الذي جاءت له فقد تكون اليمين واجبة إذا كان المقصود بها إثبات الحق لصاحبه وذلك حينما يتوقف إثبات الحق على اليمين وتكون اليمين محرمة إذا كانت على فعل محرمين أو ترك واجبين مثل لو حلف رجل على ترك الصلاة أو شرب خمر وتكون مستحبة إذا توقف عليها فعل مستحب وكذلك تكون مكروها إذا توقف عليها فعل مكروه أيها الإخوة الفضلاء ومع كون اليمين مشروعة إلا أن الأفضل للمسلم ألا يكثر منها لأنه ربما يعجز عن الوفاء بما حلف عليه يقول تعالى واحفظوا أيمانكم أي قللوها ولا تكثروا منها والمقصود لا تكثروا من الأيمان الصادقة فضلا عن الأيمان الكاذبة وهو وجه في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم وإذا حلفتم فلا تنسوا ما حلفتم عليه ولا تحنثوا فيه إلا لضرورة عارضة أو مصلحة راجحة ومن الأحوال المؤسفة أن نجد بعض الناس قد لانت ألسنتهم بكثرة الأيمان من غير حاجة فصاروا لا يستطيعون عد ما يحلفون من الأيمان كل يوم فهم يسرفون في القسم في أمور لا تحتاج إلى قسم في بيوتهم وأماكن أعمالهم ومجالسهم مع غيرهم وتعظيم الله وتقديسه يقتضي التقليل من ذلك قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين أيها المسلمون إن على المسلم إذا أراد أن يحلف ألا يحلف إلا بالله تعالى وحده ولا يحلف بغيره فيحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته تعالى مثل وعزة الله وقدرة الله والذي رفع السماء بلا عمد ونحو ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وعلى هذا لا يحل للمرء ان يحلف بغير الله تعالى وانما يحلف المخلوق بالخالق ولا يحلف بشيء من الخلائق من الملائكه او الانبياء والصالحين والاولياء جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبي فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة فقال ابن عمر لا يحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ولا ريب أن الحالف بغير الله على كل حال آثم وليس هناك كفارة على اليمين بغير الله في حال الحنث عند أكثر العلماء لأنها لن تنعقد يمينا شرعيا وذهب بعضهم إلى الكفارة ولكن عليه أن يقول لا إله إلا الله كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله عباد الله إن اليمين التي تجري على ألسنة الناس ليست نوعا واحدا بل هي ثلاثة أنواع فإما أن تكون يمينا غموسا وإما أن تكون لغو يمين وإما أن تكون يمينا معقودة فأما اليمين الغموس فهي اليمين الكاذبة عمدا فهذا يأثم صاحبها إثما عظيما لأنها استهانة واستخفاف بالله تعالى فمن ارتكبها فعليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا ويستغفر الله من هذا الذنب العظيم ولا كفارة لهذه اليمين الفاجرة عند الجمهور لأن الذي أتى به حالفها أعظم من أن تمحوه الكفارة قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الجموس وأما النوع الثاني فهو يمين اللغو ومنعها أن يحلف الإنسان على شيء في الماضي أو الحال أنه كذا فيتبين الأمر بخلاف ذلك ومن ومن صورها ما يجري على اللسان من القسم من غير قصد فهذه لا إثم فيها ولا كفارة لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم والله غفور حليم وأما النوع الثالث فهو اليمين المنعقده وهي اليمين على أمر مستقبل أن يفعل أو يترك فهذه اليمين واجبة الوفاء إذا كان الحلف على فعل أمر واجب أو على ترك شيء محرم فإذا حنث الحالف في هذه اليمين بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة ومن عقد يمينا ثم رأى أن فعل أو ترك ما حلف عليه أفضل فإنه يفعل ما رآه أفضل ويكفر عن يمينه لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا, وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها المسلمون هناك مسائل مهمة تتعلق باليمين ينبغي أن نعرفها فمن تلك المسائل أولا يستحسن في اليمين المناقدة أن يقول الحالف إن شاء الله عقب يمينه مباشرة حتى لا تلزمه اليمين ولا تجب عليه الكفارة إذا هنف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ثانيا يستحب للمسلم أن يبر يمين أخيه المقسم إذا لم يكن في إبراره معصية لله أو ضرر على نفسه فلو قال لك أخوك المسلم والله إنك لتفعلن كذا وليس عليك ضرر في ذلك فإنه يستحب لك أن توافقه لأن هذا من حق المسلم على أخيه المسلم كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسبع ونهى عن سبع ومما أمر به إبرار القسم ثالثا من حلف على فعل شيء أو تركه فحنث في يمينه مكرها أو ناسيا أو نائما أو فاقدا للوعي فليس عليه كفاره لأنه لا تكليف في الأح... لا تكليف في تلك الأحوال قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إن وانا ما سورارو أتكيتي أشرعنتي Allah subhanahu wa ta'ala ya shir'anta mana yin rantsuwa إذا buƙatar rantsuwan أنت tashi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da dama a cikin littafinsa mai tsarki haka na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rantsuwa a munasabat mukhtalifa wannan ke nuna mana halaccin yin rantsuwa ya juzu fil islami shar'an mutum ya rantse da Allah subhanahu wa ta'ala idan bukatar haka ta tashi hasali ma akwai lokacin da rantsuwa ke zama wajibi a kanka dole ne ka yi rantsuwar wannan idan ya kasance bayan da za a yi ka tabbatar da wani haƙƙi naka ko haƙƙin ɗan uwanka musulmi sai ka yi rantsuwa in ba haka ba haƙƙinsa zai salwanta ko naka to ya zama wajibi a kanka ka yi rantsuwa domin ka tabbatar da haƙƙinka ko kuma haƙƙin ɗan uwanka musulmi ka rantse da Allah cewa wallahi tallahi nawa ne ko kuma wallahi tallahi nasa ne domin idan baka yi wannan rantsuwan ba zai iya asaran haƙƙinsa ko kuma kai za ka yi asaran haƙƙinka ko kuma a gurin da yake za ka kare mutuncinka ko mutuncin ɗan uwanka musulmi ta inda idan baka yi wannan rantsuwan ba mutuncinka zai zube a ƙasa warwas ko kuma mutuncin ɗan uwanka musulmi bari'un dangane da abin da ake zargin ka da shi to a irin wannan lokaci ya zama wajibi ka yi rantsuwa cewa wallahi tallahi ba ni na aikata ba ko ba ni na ɗauka ba domin ka kare mutuncinka ko mutuncin dan uwanka cewa wallahi tallahi ba shi ya aikata ba ko ba shi ya aika ba saboda in baka yi rantsuwan ba watakila kasa da shi hakanan akwai lokacin da rantsuwa ke haramta in mutum ya aikata ya aikata haramu shine ka yi rantsuwa domin tabbatar da wani abu da yake saban Allah ne haramun ne sai kuma ka goyo rantsuwa akan wannan abu to wannan rantsuwan ita kanta ka aikata haramu kamar mutum ya rantse cewa wallahi tallahi sai ya sha giya shi kansa rantsuwan da ya yi a wannan guri ya aikata haramu dole ne ya nemi gafaran Allah ya fi masa irin wannan rantsuwar da ya yi ko kuma mutum ya rantse da Allah subhanahu wa ta'ala cewa shi yau ba zai yi sallah ba to irin wannan rantsuwa irin wayannan gurare haramun ne mutum ya yi irin wannan rantsuwa duk wanda ya yi ya aikata haramun sai ya tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala 'yan uwa duk da cewa addinin musulunci an sharanta mana yin rantsuwa sai dai ba a so mu zamto masu yawan rantsuwa ko da akan gaskiyanmu ne ballanta na yawan rantsuwa akan rashin gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala yana mai cewa wahfazu aimanakum ay qalliluha wala min ha, daga cikin fasarar da aka ma wannan ayar Allah ya nemi mu rage rantsarantsan da muke yi kan mu zamto masu yawan rantsuwa wannan yana daga cikin kurakurai da muke yi a babin rantsuwa yawaita rantsuwa barkati mutum daga wayewan gari zuwa waduwar rana ba zai iya gaya ma adadin rantsuwar da ya yi ba rantsuwa a gida rantsuwa a kasuwa rantsuwa a makaranta a masallaci duk inda ya tsinta kansa sai ya rantse da Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga cikin kurakurai da ake yi a babin rantsuwa hakanan wani kuskure da muke yi a babin rantsuwa shine munanta ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala a babin rantsuwa kaga mutum ya kira sunan Allah mai tsarki sunan Allah mai girma yanka rantsewa a kan shirme da banza kuma yana kiran sunan Allah tare da wannan abin misali kaga mutum yana hakikan cewa cewa wallahi tallahi wane ya fi wane iya kwallo ko wallahi tallahi na rantse da Allah billahi alladhi la ilaha illa huwa wane ya fi wane iya rawa ko wane ya fi wane iya rashin mutunci wannan su'ul adabi ne ma Allah a babu yamin ba ladabi a ciki kan kiran sunan Allah kan irin wayannan abubuwa sunan Allah mai girma sunan Allah mai tsarki duk wayannan kurakurai ne da mukan wada cikin su a rantsuwa yan wana a takeice a gurguje duk wanda zai rantse zai rantse ne kawai da Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai ko ta hanyar ambatan wani suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ko wata siffa daga cikin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala da wannan kawai ake rantsuwa ba a yadda mana ba a shir'ance mu rantse da wani abu bayan wannan hatta annabawan Allah subhanahu wa ta'ala da manzanninsa da mala'iku ba a rantsuwa da su duk wanda zai rantse falyahlif billahi aw liyasmut dan haka duk wanda ya rantse da wani Allah subhanahu wataala shakka babu ya aikata zunubi haka sai gaggawan tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma ya biyo bayan rantsuwar da yayi da wani Allah da faɗin la ilaha illallah kamar yadda manzon Allah ya wannan bayani a cikin hadisi cewa duk wanda ya rantse da lata da uzza bi ma'ana duk wanda ya rantse da wani Allah to ya biyo bayan rantsuwansa da faɗin la ilaha illallah mu sani cewa duk wanda ya rantse da wani Allah ya zo cikin hadisi cewa faqad kafara aw ashrak muna roƙon Allah ya kare mu yan wana musulmi mu sani cewa rantsuwar da muke yi ba nau'i ɗaya ba ce. malamai sun kasa rantsar rantsar da muke yi gida uku akwai lagun yamin ita ce rantsuwar da mutum zai yi har ga Allah har zuci ba yana nufin karya ba ka rantse da Allah akan wani abu da kake tsammanin haka yake sai daga baya bayyana a gare ka ba haka bane to wannan babu kafara a kanka babu zunubi a kanka misali abokinka ya zo yana maka wasa yazo da mota ya ce ya sai mota sai kai kuma ko ina ka kana yadawa wane ya sai mota ana ba motar shi bane kana wallahi tallahi motarsa ce sai da ka baya zo ya ce maka wasa yake yi fa ba mautar shi bace kaga ba ba banda za a ce zaka yi kafara kai har ga Allah iyaka gaskiyar ka rantse to irin wannan rantsuwa babu kafara akan mutum kuma babu wani zunubi ko kuma irin rantsa-rantsan da muke yi a gidajen mu, wanda rantsuwar ta fita daga siffar rantsuwa ta ɗauki wani siffa na daban na tsoratarwa za ka ga uwa a gida idan ɗanta yake jin magana za ta ce da shi wallahi tallahi in baka bari ba sai na karya ka lokacin da ta furta wannan ba tana nufin har zoci cewa da gaske in bai bari ba za ta karya shi ya zama ma kawai ba wai rantsuwa ba ne ya zama wani abu ne na tsoratarwa to irin wannan rantsarantsan rantsan da muke yi wanda yake fita a bakin bakinmu gashi dai a zahirance rantsuwa ne amma mu ba rantsuwa muke nufi ba to shi ma Allah subhanahu wa ta'ala baya kama mu da laifin irin wannan rantsuwa babu kafara a kan mu sai dai mutum ya hattara kuma ya kiyaye dan an ce babu kafara ba zunubi ba yana nufin an bude kofa sai ka zai ka yi ta yi baka ce ai babu kafara mutum sai ya kiyaye ya yi iyaka kokarin sa wajen control din kansa bayan nan rantsuwa ta biyu ita ce yaminul ghamus ita ce rantsuwa wacce take dilmiyar da bawa a cikin zunubi sa'an nan in bai tuba ba a gobe lahira ta dilmiyar da shi a cikin wuta allah ya kare mu shine mutum ya rantse da Allah akan karya da gangan yana cikin hayyacinsa ya san ƙarya ne ya kira sunan Allah mai tsarki mai girma ya rantse to irin wannan ba ƙaramin zunubi ba ne kabira ce minal kaba'ir malamai sun yi bayani duk wanda ya aikata irin wannan zunubi babu kafara a kansa fi ƙauli jumhurul ulama saboda zunubin da ka aikata na raina Allah subhanahu wa ta'ala da rashin girman abinan sunansa mai tsarki duk kafara da za ka yi bata kai ta kanka ne zunubin da ka ɗauka ba ba abin da ke kanka na farko sai ka tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala ka rungumi istighfari daga nan har zuwa lokacin da za ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala in ya ga dama ya yafe maka in bai ga dama ba a kiyama sai ka masa bayanin me yasa ka rantse da shi akan karya da gangan sai ka masa wannan bayanin da haka ƙaunar jumhurul ulama babu kafara sai dai ka yi ta istighfari har zuwa lokacin da za ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala rantsuwa ta karshe ita ce al-yaminul munaqida da mutum zai rantsi akan zai yi wani abu sai ya zo bai yi ba ko ba zai yi wani abu ba sai ya zo ya yi to duk wanda ya yi irin wannan ya saba wa rantsuwarsa akwai kafara a kansa kafara kuma a gurguje ko dai ka ciyar da miskinai guda goma ko ka tufatar da su ko ka yantar da baiwa wayannan uku kana da zaɓi ka yi kowanne a cikinsu idan ciyarwa ka zaɓa to za ka ci yadda miskinai goma ko ɗanyen abinci ko dafaffe idan ɗanye ne malamai sun yi bayani za ka ba kowane miskini nisfu sa'in rabin sa'i shine mudin nabi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama guda biyu rabin sa'i idan kuma dafaffe za ka bayar ba a hana ba ko ka ciyar da su abincin rana kawai ko kuma abincin dare sai dai malamai sun fi so in za ka ciyar ka ciyar da adadin nan da ƙur'ani ya ambata guda goma don akwai saɓanin malamai mai hukuncin wanda ya ciyar da miskini ɗaya amma ya ciyar da shi so goma ko ya sabu miskinai guda biyar ya ciyar da su so biyu ciyarwa ta yi ko ba ta yi ba wannan sabani ne na malamai da ba za mu shiga cikin wannan sabani ba don haka dan dai kaucewa sabanin malamai sai ka zaɓi guda goma ka ciyar da su ko dai abincin rana so ɗaya kawai ka gama ko kuma abincin dare shi ma so ɗaya ka sauke nauyin da ke kanka idan ya kasance ba za ka iya ɗaya daga cikin ukun nan ba shine sai ka tsallaka zuwa azumi za ka yi azumin kwana uku wanda ba zai ɗaya daga cikin wayancan ba kenan amma malamai sun yi bayani idan za ka iya ɗaya daga cikin wayancan sai ka tsallake ka je ka yi azumi kusan ka fara ka bata yiwu ba dabo saboda wayancan uku ne aka baka zaɓi sai in ba za ka iya ba ne sai aka ce to ka tsallaka ka yi azumin kwana uku abin takaici hakanan nan abin tsoro inda za ka yi bincike mai zurfi a cikin masallacin nan ko a unguwarku mutum nawa ne suka taɓa yin kafara a rayuwarsu za ka sha mamaki ko dai kasance mutum da muke ba ma yin rantsuwa masha Allah ba ma rantsuwa ballantana mu karya ko kuma ya kasance ɗayan ne kenan akwai bashin kafara na rantsa-rantsa da muke yi a kanmu da dama da aka sai mu yi hattara mu bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wa a imanaku. ku tsare ku kiyaye rantsuwarku ku iya control ɗin rantsuwarku ka ku zanto masu yawan rantsuwa sai ya zama dole sa'annan mutum zai yi rantsuwa in bai zama dole ba kakka rantse don gudun karkawa da cikin irin wayannan matsaloli na kafara ka tara kafara ka tafi da shi lahira kuma da ka san yadda mafitar da za ka samu ba da aka a ƙarshe kuma a gurguje an shara'anta mana za mu iya ma rantsuwar mu rigakafi bi mana lokacin da ka yi rantsuwa sai ka biyo bayan ta mu ba da faɗin cewa insha Allah wallahi tallahi zan yi kaza insha Allah wallahi tallahi ba zan yi kaza ba insha Allah wannan insha Allah da ka jona ta da rantsuwar ka kama rantsuwar ka riga kafi, ko da an samu akasi to babu komai a kanka la zunubi wala kafara wannan ya zo cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya rantse zai yi wani abu ko kuma ba zai yi ba sai biyo baya da cewa insha Allah manzon Allah ce babu komai a kansa abu na ƙarshe duk wanda ya rantse akan zai yi wani abu ko ba zai yi ba sai ya aikata wannan abin cikin mantuwa ya manta sai ya aikata ko kuma cikin bacci ko ya aikata a yanayin da baya cikin hayyacinsa ko wani ya takura masa ya tilasta masa ya sa ya karya rantsuwarsa to shi ma wannan malamai sun yi bayanin cewa babu komai a kansa saboda wancan ayar rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana har zuwa ƙarshen ayar اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أعسنا عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاض قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله